Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 31 rana ta karshe a watan Agustan shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farancin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rautanin da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta tsakiya ta yi kira a maido da mulkin demokuraɗiyya a Gabon. mahaukaciyar guguwar Idalia ta nufi yankin atlantic bayan da ta afka florida inda aka yi ta tafka ruwa kamar da bakin kwarya a florida da georgia a karan farko koriya ta arewa ta bayyana wato ta bayyana atisayen horon sojin ƙasar a fili kanin labaran duniyar kenan To gwamnatin mulkin soja a jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar soke dukkan wasu abubuwan alfarma ga korarren jakadan Faransa da iyalansa sakamakon shuɗewar wa'adin da aka bashi domin ya fice da ƙasar. Sannan ta umarci 'yan sanda su kitse wato su tisa ƙeyarsa ya fice daga ƙasar. Wannan matsala idan ba a ciwo kanta da wuri ba takan iya yin tsawo a kai inda eh, hudda tsakanin ƙasashen biyu ko mun ta jima zai yi illa kwarai sannan a kamar za ku ji cewa shugaba paul biya ya naɗa sabbin shugabannin sojoji a ƙasar jim kaɗan bayan juyin mulkin da aka yi a gabon da ke makwabtaka da ƙasar ta kamaru za ku ji abin da masu sharhi ke cewa muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Masu raro Assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya ga labaran duniyar. Kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta tsakiya ECAS ta yi wadai da amfani da karfi don magance rikicin siyasa yayin da ta yi kira a dawo da doka da oda a Gabon cikin gaggawa. Kungiyar ta ECAS cikin wata sanarwa ta ce za ta ci gaba da bibiyar lamarin na Gabon. Kana shugabannin kasashen kungiyar za su yi wata ganawa inda za su tattauna batutuwan siyasa da na tsaron da suka shafi halin da ake ciki a Gabon. mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa amurka tana jimaman wannan al'amari na gabon muna nan akan bakarmu na kin amincewa da juyin mulki ko kuma karɓe ikon mulki ta haramtacciyar hanya sojojin juyin mulkin sun ba da sanarwar hamɓarar da gwamnatin ta kafar talabijin na ƙasa 'yan sa'o'i bayan da hukumar zaben ƙasar ta ayyana nasarar bongo a zaben ƙasar da aka gudanar jami'an sojojin sun ce an tafka magudi a zaben kana sun rushe duk hukumomin gwamnati sannan an rufe kan iyakokin kasar na sai baba ta gani an ayyana janar bryce clotier oligui nguema shugaban dakarun tsaro na republican a matsayin jagoran kwamitin shirin kafa sabuwar gwamnati ya kasance dan uwan bongo wanda ya daɗe yana yi wa marigayi mahaifin bongo hidima a matsayin shugaban jami'an tsaro na sirri kafin ya kai ga mukamin shugaban dakarun tsaron fadar shugaban ƙasar. sannan a gaban da ke Afirka ta tsakiya mai arzikin man fetur ta tsinci kanta a wani yanayi da hankalin kasashen duniya ya koma kanta bayan da sojoji suka ayyana hamɓarar da gwamnati a jiya laraba sanarwar da aka yi ta kafar talabijin ɗin ƙasar ita ce barazana mafi girma da shugabancin ƙasar mulkin wato ƙasar mulkin gado ƙasar ta taɓa fuskanta sannan ya bayyana rikicin ikon na tsawon shekaru a kasar juyin mulkin ya kuma haifar da damuwa kan matsalar juye-juyen mulkin da ake ta neman wato da take neman kananade kasashen afirka ta yamma gabon ta kasance karkashin mulkin zuri'ar bongo tsawon shekaru akalla hamsin umar odimbo bongo wanda ya shugabanci gabon tsawon shekaru 44 har mutuwar shi a shekara ta 2009 ya kasance tsohon jami'in sojin saman faransa kuma ɗan siyasa wanda ya karbi shugabanci bayan samun 'yancin kan ƙasar ali bongo ya gaji mahaifin shi umar bongo bayan zaben da aka yi a shekara ta 2009 zaben da ya haifar da mafi munin rikici bayan zaɓe na tsawon shekaru mulkin zuri'ar bongo ya tabbatar da samun kwanciyar hankalin siyasa na ba sabon ba a yankin to sai dai kuma yana tattare da zargin cin hanci da son kai da ake yi wa gwamnatin gabon ta shiga jerin kasashen renon faransa inda ake fama da juyin mulki tun shekara ta 2020 bayan mali gini burkina faso sai kuma na baya-bayan nan nijar kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres Tifin Jujarik ya ce Guterres ya buƙaci duk waɗanda al'amarin ya shafa su kwantar da hankalinsu sannan su rungumi tattaunawa mai ma'ana domin tabbatar da an mutunta doka da 'yancin ɗan adam. A yau Alhamis mahaukaciyar guguwar iskar idalia ta maka ruwa wato ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin jihar North Carolina wuni ɗaya bayan guguwar hurricane mai ƙarfi ta afka Florida cibiyar bibiyar bayanan guguwar hurricane ta ba da rahoton ambaliyar ruwa a yankin gabar tekun north carolina inda ake sa ran cewa tushen guguwar zai kada ya fice zuwa cikin tekun atlantic zuwa can anjima an yi harsashen aidaliya za ta iya wato isa bamuda da karfin guguwa mai karfi zuwa lahadi tsibirin ya yi fama da ruwan sama sakamakon wata guguwar mai muni wato mai suna hurricane franklin a jiya laraba aidaliya ta jefa kimanin mutane 500 cikin duhu a florida da makwabciyarta georgia sannan kuma yankin gabar tekun florida ya yi ambaliya sannan kuma ya haifar da iskar tornado a kudancin carolina hukumomi sun sanar da mutuwar mutane akalla biyu a cikin wani hadarin mota sakamakon yanayin iskar a florida sannan kuma mutum ɗaya ya mutu a sakamakon guguwar a georgia domin shirin ko ta kwana da kuma aikin gyara an tanadar da dakarun tsaron ƙasa biyar. wato biyar sannan kuma ma'aikata talatin suna zaman shiri tun kafin guguwar ta afka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniyar amma yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda gwamnatin mulkin sojin ƙasa ta sanar da soke dukkan wasu abubuwan alfarma ga korarren jakadan Faransa Sylvain Ite da iyalansa sakamakon shuɗewar wa'adin da aka bashi domin ya fice daga ƙasar. hakan ya kai ga hukumomin suka umarci 'yan sanda da su tisa ƙeyarsa bayan da gwamnatin faransa ta yi watsi da matakin korarsa daga nijar ɗin a ci gaba da takun sakar da ke tsakanin kasashen biyu sanadiyar juyin mulki da aka yi wa zababben shugaban kasa na demokuraɗiyya muhammadu bazum a ranar 26 ga watan yulin a shekarar 2023 daga mai ga sulaiman wani barma da ƙarin bayani sanarwar da ma'aikatar ministan harkokin wajen nijar ta aiki wa ma'aikatar harkokin wajen faransa da hantsin yau alhamis 31 ga watan agusta ta fara ne da cewa bakin alkalami ya riga ya bushe game da matakin soke takardar aikin jakadanci da kasar ta bashi abinda ke nufin bayan shuɗewar wa'adin aure 48 domin ya fice daga Nijar jakadan ba zai sake samun damar morar dukkan abubuwan alfarma da rigar kariyar da yake da su a baya ba a matsayinsa na ɗaya daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancin faransa a nijar da ni 'yan ƙasa suka fara bayyana matsayinsu game da wannan mataki ibrahim musa shine editan jaridar larude de ana iya cewa martanin farko ne hukumomi suka maida dangance da kunnan uwar shagu da shi jakadan ya yi da kuma shugaban ƙasar na faransa kenan yanzu babu wata makafa sirrin ita dai yana so baya so sai ya bar Nijar. Sanarwar ta kara da cewa an soke kati da vizar jakada Sylvain Ite da na iyalinsa sannan hukumomi sun umarci 'yan sanda su ta sakiyarsa daga Nijar. tsohon shugaban kungiyar sa ido akan ayyukan watsa labarai wato onimed jihar Maman na mai yi wa kasashen biyu hannunka mai sanda. Wannan matsala idan ba a ciwo kanta da wuri ba takan iya yin tsawo a kai inda eh, hudda tsakanin kasashen biyu ko mun ta jima zai yi illa kwarai saboda kowa na ja gaban shi rikicin sai ka ga ya aiho abin da ban muhata to shi yasa da yadda aka yi a cikin tahiyar diplomasiya akwai yadda ake bi a magance irin wannan matsala su faransa su gane da a wannan lokacin dai jean ba zai kawo alheri ba su janye jakadan su in ya so can zuwa gaba lokacin da zukantai suka huce ana iya zama su gani yadda ya kamata su maido jakadan su ko kuma a zamana a sa hannu a yadda ya kamata yanzu gaban nan hudda ta tafi da faranshi da kasar Nijar. A yanzu haka kwasu kungiyoyin fararen kula na ci gaba da kiraye-kirayen jama'a domin halartar zaman dirshan a kofar sansanin sojan Faransa da ke gabda da filin jirgin sama na birnin Yamai a ranar Asabar biyu ga watan Satumba da ke matsayin wuni na karshe na wa'adin da majalisar CNSP ta baya Faransa don ficewar dakarunta daga Nijar a wani bangare na matakan tsinke yarjejeniyar ayyukan sojan da ke tsakanin ƙasashen biyu. hukumomin faransa sun faɗa a yau alhamis cewa suna bin matakan tsaro sau da kafa a ofishin jakadancin ƙasar da kenan ya mai sun kuma jaddada cewa sojojin juyin mulkin ba su da hurumin korar jakada silver ite saboda dalilai na rashin halacci in ji su sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida sule yanzu kuma ga karashin labaran duniyar sojojin koriya ta arewa sun gudanar da horo kan mamaye dukkanin yankin kudancin koriya wanda ya kunshi atisayen dakile hare-hare wani nau'in horo da ya kunshi dukkanin sojojin koriya ta arewa da ba a taba jin su ba a kafafen yada labaran kasar bayan wannan atisayen an kuma gudanar da horo kan makaman nukiliya cikin dare kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya fitar da wasu rahotanni biyu a yau alhamis bayan da sojojin amurka da koriya ta kudu suka kammala horo kai hare-hare na kwana goma sha ɗaya wanda aka wa lakabi da auchi freedom shield atisaye mafi girma cikin shekaru atisayen haɗin gwiwar na amurka da koriya ta kudu wanda aka yi amfani da na'ura mai kwakwalwa ya ƙunshi horo a filayen daga masu yawa wanda ya ba da mahimmanci a ɓangaren wato haɗin gwiwar martani kan hare-haren nukiliya na koriya ta arewa a ƙarshe wata gobara da ta tashi a wani gida ta kashe akalla mutane saba'in da uku sannan ta raunata wasu 52 kakakin hukumar kwana kwana robert malauzi ya sanar da alkalaman mutuwar a wani saƙon kafar x wato twitter a da yana mai cewa tuni aka fara aikin ceto gobarar ta tashi ne kafin wayewar gari a wani gini mai hawa biyar wanda mulauzi ya shaida cewa mutanen da basu da matsuguni ne ke zaune a cikinsa ya zuwa yanzu ana bincike kan musabbabin tashin gobarar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to a kamaru shugaban kasar paul ya naɗa sabbin shugabannin soji a kasar jim kaɗan bayan juyin mulkin da aka yi a gabon da ke makwabtaka da kamarun wakilin murya amurka a yawunde muhammad bashir ladan ya ko mana da karin bayani Wannan sanarwar naɗa sabin jami'an sojoji ta bayyana jim kaɗan bayan juyin mulki da sojoji suka gudanar a ƙasar Gabon. Ko za a iya alakanta ta da hambarar da Ali Bongo shugaban ƙasar Gabon duba ga cewar kamaru da Gabon sun haɗa iyaka wannan ita ce tambayar da muryar amurka ta yi wa mazauna kamaru yaya barista ɗan jarida ne musamman a fannin siyasa da tattalin arziki ga abun da ya ce mana Eh, alal hakika hausa suka cewa idan gemun dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa mana ka ruwa kenan to muna ganin kamar isu su eh, mr paul biya da su gema da sauran shugabannin da suka dade a mulki afirka ta tsakiya dole ne su karaya dole ne gaban su ya fadi kuma dole ne su ji tsoro duba ga cewar wanda ya ma ali bongoju mulki dan cikin gida ne kuma na hannun damansa ne to a gaskiya abu ne da ya kamata abu ne wanda za su ji tsoronsa kuma dole ne su yi garan a sojojin fada da kuma wasu al'amura gaba daya dole ne ya kasance su yi garan bawul duba ga ganin cewa duk wa'anda suka ji mulki afirka ta yamma wato sojoji ne wa'anda suke nan a fale wanda suke a fada wanda shugabanni suka yadda da su shehu usmanu mai sharhi kan siyasa a kamaru da najeriya ya goyi bayan wannan ra'ayi sababbin nadin da shugaban kasa ya yi kwarai yana da alaka da juyin mulkin da aka yi a kasar gaban musamman ma an ka duba da yanayin ai ba a a wannan lokacin ya fara yin haka ba kasancewa a maliman da aka samu wannan yayi wannan naɗin din kuma abin mamaki shine makusantansa kabilunsa ya ɗauka ya sa kusa da shi to shi a na shashashin yana ganin kamar kabilun nasa su ne za su wato kare muradinsa kuma za su cika ajandansa nan gaban da ya yi wato kasancewa eh, jite-jite da raɗe-raɗin cewa yana so bayan ya yi murabus koko allah ya ɗauki ransa koko ya baka raga mulki ɗansa ya gaje shi sai kuma Baba Tanko ɗan siyasa ne duk da cewar yana farin ciki an naɗa ɗan uwansa daga cikin waɗannan sojoji ya ƙara mana cewa hangen na magana masu masu iya magana na cewa in ka kaga gemun dan uwanka ka kama wuta she ka ɗibi ruwa ka shafa mana ka eh mana ai ya hango abin ne ya matso nan ya tashi afirka ta yamma ke fara ne ta gangaro kuma afirka central to ka gani dole ya yi motsi ya ta gaza ya wargaza sauran mutanen wannan ba shakka haka ne A watan Nuwamba mai zuwa, Fulbiya zai cika shekaru 42 da ɗaukar mulki a Kamaru. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka daga Yawunde a kasar Kamaru. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa sha ɗaya na rana ne da minti wato na safe da kwata wato hudu na yamma da kwata kenan a Najeriya, Nijar, Kamarun da Chadi uku kenan na yamma da kwata a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 15 yanzu ga shirin lafiya a wajiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Mata kan fuskanci matsaloli daban-daban a lokacin da suke ɗauke da juna biyu da ma bayan haihuwa. Daga cikin matsalolin akwai ɓarkewar jini, sarki haƙora, jijjiga, ƙarancin jini a jiki, faso da sauransu. A jamhuriyar Nijar, mata kan fuskanci matsalar faso bayan haihuwa dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna akan wannan batu. har yanzu akwai mutane da ke dogaro da maganin gida wasu sakamakon ba sa kusa da asibiti ko kuma ya zama taimakon farko ga mara lafiya kafin a garzaya asibiti Dr. Amina Dan Babale ta shahara ne akan maganin matsalar faso abokiyar aiki na a jamhuriyar Nijar Tamar Abari ta zanta da ita ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Mine ne fasan? Ciwo ne wanda ba mata duka ba wasu suka san shi. A mata wa da wani ne suke yin ciwon faso? Kamar wadda ta yi aihuwa, ta aihu aihuwa kwari, wata kuma ta je aihuwa mata kai ta uku ta hudu ta kwanan ta yi shi. Haka ne yake shi. Ya ne ake a gane ciwon faso a jikin mace? wata mutum sai ta kare wankan ma miji in ya je gare ta to wannan ho a da aka je gare ta aka kwana rannan ho ba lahiya za ta ji gaban ta batta iyawa ta tashi ta yi tsaye ma wata batta iya tashi ta yi tsaye daga nan ake gane shi to kamar yadda sunan shi yake ake cewa waso kamar wani wuri ne yake hwashewa na mace ko yake tsagewa a jikinta eh wani wuri yana tsagiya daga ciki ya eh, jawur eh daga cikin gabanta ya eh, jawur to kamar wani irin magani ne ya ne kuke yin maganin naku in aka kawo muku mace mai wannan ciwo na kwaso yawwa in kamar wadda ya fara sa ta ne ta fara kubtayya tana kamar ta da gudu wannan shi ciwon wannan maganin shi gaskiya matsala gare shi wannan sosai ma wannan eh, an tsaya da kyau tun da an kama macen an rirrike ta an wanki eh, gurin an sa magani ta kwana a sami yadda za a yi kuma a bata ta sha da sabili ake wanke da sabili ake wanke an kufuru kisa hmm. a wanke tas gaban in su sana a sa magani in Allah dan aka sa wannan shi kenan kuma da kwai na hayaki da muke yi hmm. ko mun kubutayya da take ko mun barbaran da take in aka turara mata shi sai ta lamsa. Hmm. dole za ta kwanta akwai na sha shi na sha in wace ta fara wannan kubce-kubcen dole sai ta yi sauki ta fara kwanci in ta fara kwanci kuma sannan ta kwana a nemi na sha a rinka ba ta na sha shi na shan kamar garin magani ne ko kuwa ruwan magani da kuke dafa itace iri-iri ne maganin haso ana samun kamar kala bakwai ko takwas za ki samu na ruwa na sha mm. akwai gari na sha a kunu da kwai gari na sha a kunu da kwai wanda in an samo nama za a dafa nama da garin maganin a zuba ya dahu ta ci shi kuma da kwai wanda za ta samu ta sha a cikin kamar ruwan shayi haka hakan aka kamar yan lipton haka sai a tsakuri garin maganin a zuba sai ta sha kuma da kwai na tsugunawa kina samun mata da yawa da ake kawo miki anan kina musu magani sosai ma ina samu musamman ma kin san wajen yan ƙauyuka ƙauyukan wannan sun yi tahowa akan ba su san komi ba in aka kawo mutum abin ya dame su ta fara bige-bige ta fara huta da gudu sai su kawo ta likita a kasu bishati to daga nan in an samu basirin lafiya an gani ya so a masu kwatamcen gidana wasu su ɗauko a daidai su su kawo wasu kuma su zo su hannun su ɗauke ni mu tahi can in je a wanke a gyara a sa magani in bada magani in taho har ta samu ta ji sauki kuma. Dakta Adama Ibrahim Jibril da ke aiki aiki a asibitin mata da yara a Kano ta yi mana ƙarin bayani game da cutar ta faso da ake kira da vaginal tear a turanci da kuma ba da shawara kan ɗaukar matakan kariya. Shi faso ciwo ne da mace take ji a gabanta a lokacin da ta zo haihuwa. Gaban ne yake tsagewa wannan tsagewa tana faruwa ne wurin idan za a fito da yaro idan yaro tana yunkurin turo kan yaro sai girman yaro ya fasa mata jiki shine ake samun faso kuma zai iya kasancewa zai yana da girma wani lokacin kuma dan karami ne ya dai danganta dai da irin girman yaron da kuma ita kanta yanayin nata jikin bisa hasashe ne ake tunanin kamar a haihuwar farko an fi samu amma ba lallai bane a ce an fi samu tunda a kowace haihuwa za a iya samun faso faso abin da yake kawo shi shine idan aka samu abin da likitoci suke cewa kefalo pelvic disproportion wato da kan yaro da kuma eh, jikin mace an dan samu dan wato rashin balas kenan za a ce wato za ta iya kan yaron ya yi girma da yawa sannan kuma za kuma ta iya kasancewa ko da kan yaron ma madaidaici ne ita bakin mahaifar nata wato ta can gaba inda da zai bi ya fito ga baki daya wajen duniya bai da girma sosai sannan kuma akwai lokacin da zaka ga idan aka zo haihuwa akwai wanda zaka ga ba sa da irin ba da haɗin kai haka suna ɗaga duwawunsu sama gashi kuma suna yunkuri wannan ma yana jawo jin ciwo kuma yana lahanta jarirai ma to zaka ga duk an samu wannan ko kuma a ta kokarin yadda za a taimaka ke kuma ita kuma mace tana ta mammatse kafa tana dai yin dai abubuwa wanda bai kamata ba ba wannan ma zai iya kawo amma babban abin da ya fi kawowa shine idan an samu wannan girman kai ya bambanta da girman jikin mace ko kuma a girman dama tun ma asali ita dama ba girma ne da jikin nata ba amma alal hakikata ba iyakacin haihuwar fari ne a kowace haihuwa ma za a iya samun wannan faso din To likita shin daga mace ta haihu ne ake gane ta samu matsalar faso ko yana ɗaukar lokaci kafin ya nuna kuma me ya kamata a yi idan aka gane cewa mace ta samu matsalar faso? A gaskiya faso bai kamata a ce ya ɗauki lokaci kafin ya bayyana ba. Idan har aka samu wannan to za ta iya yiwuwa ba asibiti ne ta haihu ba. Idan ko ba asibiti ta haihu ba babu abin da ba zai iya faruwa ba. Amma idan kamar yanzu aka ce ta samu faso bayan haihuwa za a iya zuwa a duba za ta iya yiwuwa ko ciwon yoyon fitsari ne ba wai faso na wannan ba wato that means ke da ake nufi daga ciki ne ta ji ciwon kuma a lokacin da ta aka samu ciwon a lokacin bai fashe ba sai bayan uh, gurin wato fatar gurin da tsokar gurin ta dagargaje saboda babu jijiyoyin da suke aika mata jini duk sun mutu na gurin saboda haka sai ita ma fatar gurin da tsokar gurin sai ta dagargaje sai ta hadu da jikin mafitsara bulada kenan to idan ta hadu da nan sai fitsari ya ringa fita ta gaban mace to sai dai idan wannan amma babu yanda za a yi mace ta je asibiti haihuwa a ce wai ta samu faso kuma wai ba a gani ba sai bayan ta koma gida mace da ta haihu kuma ta samu faso tun a lokacin da ta samu faso ake so a gyara shi tun a lokacin tunda kin ga tsagewa ne sai a dinke tunda akwai yanda ake dinkewa ba ma a so a kai ko ina a lokacin da ta samu faso akwai allurar da za a idan ta dan rage mata jin zafi sai a ba a dinki insha Allahu sannan kuma shi faso kamar yadda na ga miki kala kala ne za ta iya gajere ne za ta iya dogo ne sannan kuma ya danganta daga inda kuma ya tsaga zai iya tsagawa ta sama zai iya tsagawa ta kasa duk abin da ya kamata duk a dudduba kenan wanda idan kamar yanzu ya tsaga ta can sama kin gajiya ta can wannan inda gabaki ɗaya daya jijiyoyin jikin mace na sha'awa suke to idan wannan ya taɓa kin ga gyaran da za a yi ba kaɗan ba ne sannan kuma zai iya tsagewa ta ƙasa ya je can har gurin dubura to nan ma kin ga ba kaɗan ba ne gyaran da za a yi wani lokacin ma sai an kai ta tiyata an yi allurai yadda ba za ta ji daɗi ba duk sai a ba a haɗe ta akwai lokacin ma da ake ɗagawa a ce to shikenan ba za a yi wannan gyara yanzu ba sai an ɗan ɗauki lokaci sannan sai kuma a dawo a kuma gyara to saboda haka a matan da ta samu fashe kewa ake ba a bari mace ta bar asibiti sai idan an mata wannan gyara sai idan akwai dalili wanda yake su um, likitocin haihuwa din sun san wani dalili ne za su ce oke to shikenan bara a bari zuwa lokaci kaza amma alal hakikata an fi so gaskiya a gyara a wannan lokacin sannan kuma kin ga akwai yadda ake yi ma lokacin dan kamar a gujewa faso din idan ba a son a samu faso idan mace ta zo haihuwa aka lura aka ga cewar za ta iya samun faso wanda shi shine ba a so za a iya kara ta akwai abin da ake kira episiotomy wato ƙari sai a ƙarata ta sai a saka akwai wato ita scissors da ake using kamar almakashi kenan wanda yake da kaifi kuma zai iya ya ƙara ta ɗin yadda zai kasance an kara yadda ba za ta samu lahani ba a tare da ita to idan kuma aka ƙara wannan lafiya lo insha Allah bayan ta haihu nan nan za a ɗinki to wasu ma suna iya idan ba su ba da haɗin kai ba bayan an ƙara ta ta kuma ƙara kanta a kan wannan ƙarin to amma in ana so a gujewa faso gara idan mace ta zo haihuwa aka lura aka ga cewar za ta iya samun faso ɗin sai kawai a ƙara ta wannan yana taimakawa insha Allah a containing kenan a tattare duk wani abu da zai biyo bayan mara kyau na daga faso ɗin. Shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa umar ke cewa mu huta lafiya. Tuma da yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon Bafa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Sakon da ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta fitar inda ta baiwa 'yan sandan kasar umarnin fitar da jakadan Faransa daga kasar ta hanyar tisa ƙeyarsa. Haka bai zo mana da mamaki ba duba da yadda tun ba yau ba aka baiwa jakadan Faransa wa'adin fita daga kasar. Sai sakon Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa wanda ce salam biyo Hausa. da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya ni dai fata na da addu'a na shine addu'a ta shine zuwa ga mu Nijar da Najeriya Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali amin summa amin Assalamu alaikum biyoyi Hausa a gaskiya muna da ja kan kalamai ko hasashen ma'aikatar yaƙi da talauci da ayyukan jinƙai a Najeriya kan cewar duk wani da ake duk wanda yake aiki ko da sa'a guda ne a mako ya fita daga cikin marasa aikin yi to aya ganin mu wannan ba kwakwara hujja ba ce da gwamnatin najeriya za ta rika yadawa ko yin farfaganda kan cewa ta samarwa 'yan najeriya aikin yi miliyan daya wato miliyan kaza tun bayan da ta kama aiki a watan mayu wannan sakon ya fito ne daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja jihar kogin najeriya to yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To Mahmud a takaice kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta tsakiya ECAS ta yi allawa dai da amfani da karfi don magance rikicin siyasa yayin da ta yi kira da a dawo da doka da oda a Gabon cikin gaggawa. Kungiyar ta ECAS cikin wata sanarwa ta ce za ta ci gaba da bibiyar lamarin na Gabon kana shugabannin kasashen kungiyar za su yi wata ganawa inda za su tattauna batutuwan siyasa da na tsaron da suka shafi halin da ake ciki a gabon a wani labari mai alaka da wannan kuma gabon da ke afirka ta tsakiya mai arzikin man fetur ta tsinci kanta a wani yanayi da hankalin kasashen duniya ya koma kanta bayan da sojoji suka ayyana hamɓarar da gwamnati a jiya laraba sanarwar da aka yi ta kafar talabijin ɗin ƙasar ita ce barazana mafi girma da shugabancin ƙasar mulkin gadon ƙasar ta taɓa fuskanta sannan ya bayyana rikicin wato rikicin ikon na tsawon shekaru a ƙasar. A yau Alhamis mahaukaciyar guguwar iskar idaliya ta maka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin jihar North Carolina wuni ɗaya bayan guguwar hurricane mai ƙarfi ta tafka florida cibiyar bibiyar bayanan guguwar hurricane ta ba da rahoton ambaliyar ruwa a yankin gabar tekun north carolina inda ake sa ran cewa tushen guguwar zai kada ya fice zuwa cikin tekun atlantic zuwa can anjima sojojin koriya ta arewa sun gudanar da horo kan mamaye dukkanin yankin kudancin koriya wanda ya kunshi atisayen dakile hare-hare wani wato hare-hare wani nau'in horo da ya kunshi dukkanin sojojin koriya ta arewa da ba a taba jin labarin su ba a kafafen yada labaran kasar bayan wannan atisayen an kuma gudanar da horo kan makaman nukiliya cikin dare kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya fitar da wasu rahotanni a yau alhamis bayan da sojojin amurka da koriya ta kudu suka kammala horon kai hare-hare na kwanaki goma sha ɗaya. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe yana nan tafe. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da Des da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai injiniyar mu Kila Williams. ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu salamu alaikum